mayar da hankali a kan matakan rigakafi ita ce ɗaya-ɗayar hanyar da ta rage wa ƙasashe masu tasowa irin su nishar domin kare kai daga annobar cutar coronavirus, in ji shugaba Isu Muhammadu, ganin yadda abin ke ƙoƙarin zama dau ga ƙasashen da suka mallaki manyan asibitoci da ƙwararrun likitoci. mafarin ɗaukar matakan rufe iyakokin sama da na ƙasa da makarantun boko gidajen cin abinci da na shan barasa da dai sauransu a ra'ayin wani ɗan nijar ibrahim kantama gwamnatin ta sara a kan gaba. Ita um, annoba in ta zo to addini ya yarda da a kiyaye dole mu yi haƙuri ba wa ƙasar Nijar ba ce kaɗai ko Afirka a duk duniya ne wannan masifar ta shawa. mataki da gwamnatin Nijar ta dauka yi daidai abinda da yi zamu raka ta da addu'a da kuma mu ci gaba da roƙon Allah ubangiji Allah ya yi mana wannan masifa ni na tabbatar ita hukumar Aba don son tabbatar kawai abu ne da ya zo dole kuma dole a amshe shi da hannu biyu matakin gwamnatin ta Nijar ya haramta taron mutanen da yawan su ya zarta hamsin kuma abin zai shafi bukukuwan suna da aure da makamantansu a cewar shugabar kungiyar matasa ta genome falmata taya akwai alamar fice makaɗi da rawa wajen bullo da wannan tsari an ce da suna da arme ba a tara mutane kai ga harka kaga ta yiwu in an ce makarantu a kula saboda yara ƙanana ƙanana ne su mun yarda saboda su yara ba su san ciwon kansu ba su san komai ba su iya kare kansu amma in an ka ce arme da suna ko mutuwa ko zina'ida a ce ba a tara mutane ai an ka matsala kai ka ga yayu a gida guda kadai an samu dangin mutum hamsin kuma an ce ka wuce mutum hamsin gaskiya wanga tsari a sake diba shi sai a ranar 20 ga watan da muke ciki ne matakan rufe iyakokin kasar ta nijar ke soma aiki to amma a ganin shugaban kungiyar muryar talaka nasiru saidu irin wannan jinkiri ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba jirgi yana aizawa yau yana aizawa gobe yana aizawa banda gobe kamin doka ta fara aiki tunda an ce rigakafi ne ba a samu wanda ya kamu ba to dokokin da an ka ɗauka su fara aiki tun a yanzu da an ka ɗauke su babu hujja a ce sai nan da kwana uku ko kwana biyu su fara aiki na biyu mun ga wasu ƙasashe an ɗauki matakin ne na taimaka ma 'yan ƙasa waɗanda an ka hana ma hitawa ko nan ƙasanmu yana iya kai ga a ɗauki matakin ne na hana cin kasuwa na hana duk wani sana'o'i waɗanda ya kamata a ce talaka sun yi ga wani lokaci ba mu fata idan wannan abu ya zo to ya kamata a ce tun a yanzu gwamnati ya tanadi ko ya ɗauki wasu matakin ne na tallafa ma talaka na ba su taimako yanda 'yan sun ka zamana cikin gidansu za su ci gaba da rayuwa su da 'ya'yansu A jawabinsa na jiya talata da daddare, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya tabbatar da cewa kawo wancan lokaci ba a samu ɓullar wannan cuta a nan Nijar ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.